adamu bura fataskun dan siyasa musamman ma shahararre a jihar yobe kazalika kuma mai amsa taken sarkin yakin sanata ko tsohon gwamnan yobe bukar abba ibrahim adamu bura fataskun me za ce kwanan nan shi alhaji bukar abba ibrahim ya ce yana nan a cikin siyasa ya tabbatar da wata magana ce da ka faɗa ko ya ji abin da ka faɗa ne watakila ba mu sani ba amma mun zanta da shi ya ce bai yi ritaya ba kazalika kuma in Allah ya yadda yana sa ran sake yin takara ya sake komawa mukaminsa na da wato na majalisa kiran me za ka ce kan wani to a a'udhu billahi mai shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala da karim a ah, dama an ce waƙa a bakin mai ta yahu daɗi abinda na faɗa maka a game da bai ritaya ba a siyasa ba kuma ba abin da zai sa ya ritaya a siyasa yana nan a siyasa har ya koma ga allah kamar yadda muwa muke tunanin insha allahu muna nan a cikinta har mu koma ga allah insha allahu bukar abu ibrahim yana nan a cikin siyasa 100% bukar abu ibrahim mun san ana yin ritaya a mutane a siyasa wanda za a ce za a cire su daga system ko daga fage gaba daya amma insha allahu rabbi sanata bukar abba ibrahim shi ne zai ritaya a wasu mutane a siyasar jihar yobe da ƙasa baki da insha allah wato a don bura fataskun ba za a rasa martani kan maganar da ya yi kan tsohon gwamnan jihar yobe kuma sanata a yanzu wato sanata ibrahim gaida akwai abubuwan da ya faɗa kansa ya ce don bai wasu da yadda yake yin lamura ba ne shi yasa yake son ya sake dawa watakila ya sake karɓar wannan kujerar da ya bar wa shi gaida bai me za ka ce kan wannan magana da ya faɗa magana ne wanda ya faɗa ya faɗi gaskiya ba ƙarya ne ba saboda in har shi dinnan babban mutum ne sanata bukar abu ibrahim ba karamin mutum ba ne a kasar nan kuma na san cewa ko da shekara daya sanata bukar abu ibrahim ya girmi ibrahim gaidan still a siyasa bukar abu ibrahim ba za ka shi ibrahim gaidan ba wannan maganan da 'yan adawa za su faɗa ko ma me za su ce sun san waye bukar abu ibrahim sun san waye ibrahim gaidan bukar abba ibrahim ya yi takara a siyasa sau bakwai yana shiga primaries da secondary election ya ci zaɓe sau shida an zaɓe shi gwamna sau uku an zaɓe shi sanata sau uku zaɓe ɗaya ne na takarar shugaban ƙasa da yi da mai girma shugaban ƙasa president muhammadu buhari wanda kowa ga abin da ya faru a wannan lokacin 2007 a nan eagle square a abuja birnin tarayya an zo primaries saboda ganin girma da martaba shugaba muhammadu buhari da ya ɗauke shi a matsayin wa ya janye masa ya bar masa takarar shugaban ƙasa a 2007 wannan shi ma ba wai an yi primary election ba ne ya janye ne so kaga bai taɓa shiga siyasa takara ya faɗiwa, ya kaga wannan shi shine cikakken ɗan siyasa amma akwai wanda suke takara na zon ma ya kai su biyu suna faɗuwa su biyu sun faɗi firamare su ma ba su kan election ba su kaga man nasuru wannan kar mu yaudari kanmu kar kuma kowa ya yaudari kansa bukar abba ibrahim a siyasar jihar yobe har yau har gobe don shansa ake takawa saboda daga 1999 zuwa 2007 da ya zama gwamna kowa san lokacin da ya zo zama gwamna irin karfin da pdp take da shi a jihar yobe mun zo muna iya cin zaɓe da kuri'a 300 muna cin zaɓe da kuri'a 200 da wani abu amma a 2007 da kyar muka ci zaɓe da kuri'a 14,000 da wani abu a wannan lokacin allah ne ya kiyaye da pdp ta kwace mulki a jihar yobe jajircewa da kokari irin nasa da ya tsaya tsayin daka baya so ya ga abin da ya gina an rusa wannan abin ya tsaya allah ya taimako aka kawo allah samu ka samu nasara a wannan lokacin allah ya kawo mana sanata mamman ali a matsayin gwamna da ya dogon zamani ba yana daga gajeren kwana allah ya karɓi ransa allah ya gafarta masa da rahama duk da ya zo da niyan yin ayyukan alheri ya zo da ƙoƙari sosai allah ran kwana ya rasu wanda shi ibrahim gaidan ya gada da gurin um, mamma ali don zan ce ibrahim gaidan ba zaɓe ya shiga ya ci zaɓe ba mamma ali ne ya zaɓe ya shiga zaɓe ya ci zaɓe ibrahim gaidan mamma ali da ya rasu yana dafiti gwamna ya zama gwamna so kaga wannan shi ma akwai wani abu a gefe ba shiga kai primaries ka ci primaries ba ba shiga takara kai ka ci zaɓe ba so a siyasa bukar abu ibrahim nan kakan ibrahim gaidan ne don wasu idan haka za a faɗa cewa eh, kowa ya ci gajiyar shi bukar abu ibrahim in an duba akalla shi alhaji ibrahim Gaidan ya yi abubuwa da yawa jihar yobe kuma shi ma da aka zo yin zaben nan na 2019 an sake cin zaben a ƙarƙashin mulkin sa wato ya bar mulki amma kuma jam'iyyarsa ta apc ta ci gaba da mulki a jihar yobe to ai jam'iyyar apc din ta ɗauko asali ne tun daga 1999 daga app muka zo anpp kafin muka zo aka yi maja aka shiga apc kafin lokacin kafin anp kafin gabana ibrahim gaidam ya zo zama gwamna bukar abu ibrahim ya dasa jam'iyyar ta yi wannan karfin da yoba ta zo ta zama kusan one party system a yobe ta zama kusan one party system a yobe 2011 ibrahim Gaidan da bukar abba ibrahim da mu da kowa aka ji aka yi campaign aka zo aka ci zaɓe an haɗu kasan guguwa tana zuwa a siyasa 2015 guguwar buhari ta zo ne apc still aka zo aka ci zaɓe an ci zaɓe a ƙarƙashin gwamnatinsa yana gwamna amma kuma sai a duba wane ne ɗan takarar da ya zo zama gwamna a tara. mai malabu ne mai abu buni gwamnan ma ba nema ya ba allah ne ba shi saboda manufofi da yake da shi mai kyau mutumin kirki ne ba mutum ne mai jin gulma ba ba mutum ne mai gaba ba ba mutum ne mai raba kan mutane ba lokacin da a lokacin da mai zo zama gwamna 2019 man nasiru kowa ya san abin da ya faru a abuja an zo an zauna bukari ya janye takararsa ya bar ibrahim gaidam ya ci girma saboda yana ganin ibrahim gaidan zai daura zai yi kokari zai daura daga inda ya tsaya saboda haɗu a taimaki yobe da najeriya gaba ɗaya to amma kuma kamar yadda shi mai girma sanata dr bukar abba ibrahim ya faɗa wallahi man nasiru bai karya ba tun da ya zama sanata din, ba za ka iya cewa yau gashi na a majalisa ta shirya magana sau biyu ko sau uku in akwai kuma mutum ya fito kalubalanta ya ce gashi nan ya kawo ya nuna sai mu gani ma adamu magana a gaban majalisa ke nuna irin yadda mutum yake yin wakilci yadda ya dace ko kuma yadda yake bi ta hanyar kwamiti yana kawo kudurori daban-daban in kuma ka lura ai adamu inda gaskiya ne ai shi gwamna ko kuma shi sanata ibrahim gaidan ba mutum ne mai yawan magana ba to man nasiru idan ka shiga siyasa ka ya zama dole ka zama mai yawan magana ai in dai har kana so ka hakkin mutane in je za ka je ka zauna a majalisa ka shiru sai ka bar ka bar kujerar gaba ɗaya ba amfanin maka nema sai ka tashi ka yi magana ka kawo kuduri sannan ka samu ka nema to amma baka nema ba za ka zauna saboda baka magana ya zama ba amfanin tura ka wakilcin da aka yi kenan sai ka koma gida ka zauna ka kura, sai ka ba wanda za su yi menene ake sa ran kuma goya bayan shi sanata abokar abba ibrahim da kuke sa zai yi ne a nan gaba magoya bayan sanata abubakar abba ibrahim suna nan ɗari bisa suna nan ba gudu ba ja da baya suna nan ana ta ƙara ƙarfi sosai a kan maganar siyasa za a ci gaba da siyasa sosai za a haɗa kai da kowa da kowa a jihar yobe da najeriya ma baki ɗaya da shi mai girma gwamna mai malabu ne kowa ya ga abubuwan da ya dan kankanin lokaci ko shekara biyu bai cika ba dama mai malabu ne ya gaji siyasa irin na bukar abu ibrahim siyasar bukar abu ibrahim da na mai mala kusan iri ɗaya ne dukansu ba sa ƙin talakawa ba sa jin gulma ba sa gaba ba sa wulaƙanta mutane wannan dama halayya ne halinsu duk kusan iri ɗaya ne so ni muna faɗa da cewa shi mai malabu ne abubuwan da ya ɗauko bukar ya bar gwamnati 2007 mamma ali ya zo allah ka ransa gabana gaidan um, ya zo zama gwamna to yanzu abin da bukar abba ibrahim ya bari daga lokacinsa shine yanzu mai mala ya ɗauko ya sai ta siyasar yobe za ta ci gaba da tafiya akan siyasa akan inci kowa zai sami incinsa kowa zai samu um, gajiyarsa kowane bangare za su samu haƙƙinsu na demokaradiyya saɓanin abin da muka gani a baya lokacin gaba na ibrahim gaidan a ƙarshe alamu burabatus kuma idan an ɗauko wannan magana a haka ya nuna fa kamar za a shata dagar siyasa ne tsakanin ku da magoya bayan shi ibrahim gaidan magoya bayan ai a yoba din daga app din zuwa npp waye bayanan sanata bukar abu ibrahim ba babu ba wanda bayanan sanata bukar abu ibrahim ba ne a npp duk da wasu sun zo daga baya wasu sun shigo daga pdp wasu sun shigo daga wasu jami'a an zo duk an haɗu dai duka jam'iyya ɗaya ne kuma an haɗa kai kuma za a ci gaba da haɗa kai babu wani abin da zai kawo rarrabuwar kai kawuna ko kuma wani abu daban amma da mai mala goni da bukar abba ibrahim kankan siyasar yobe wayannan duka abu ɗaya ne har da shi kansa ibrahim gaidan duka abu ɗaya ne amma ba na mantawa man nasiru ko a baya lokacin da aka yi zaben 2015 eh, um, mun haƙura da gwamnati na shekara hudu mun koma gefe gwamnatin jiha saboda irin bangaranci da rarrabuwar kai da aka kawo da wulaƙanta mutane da tozarta mutane a irin wannan lokutan in ba don allah ya irin shi sanata bakar abba ibrahim mutum ne mai dogon tunani mutum ne mai haƙuri mutum ne dattijo mutum ne wanda baya jin gulma mutum ne mai zuciya ɗaya mai gaskiya na gaya ma da rikicin da zai haɗa jihar yobe allah ne kaɗai ya sani ya ja gefe shu ya ja mutuncinsa ya rike dattijan takarsa har allah ubangiji ya sa muka zo 2019 bai faɗa da kowa ba bai nemi kowa da faɗa ba an neme shi an neme shi an neme shi amma ya yi shu ya ɗau girma ya ci girmansa ɗin kuma girman gashi yana amfani har yanzu da muhammadu buhari eh, president muhammadu buhari ya san baka abu ibrahim mutumin kirki ne sun yi halakoki da dama a baya sun yi abu da dama a baya to kaga man nasiru ko a siyasa ko a gidan giya kai ai akwai babba mu kuma dama a siyasa mun yadda da biyayya mun yarda da biyayya ba mu yadda da cin mutuncin mutane ba amma in gaskiya ne ko akan wanda ya haife mu ne za mu faɗa tunda duk mutum mutum ba sahabi bane ba annabi bane shi za mu faɗa in gaskiya ne za mu faɗa kuma za mu yi adalci wannan ah, zantawar ah, ta kawo ga ƙarshe sai wani eh. lokaci akwai kana da wani abu yanzu kamar eh. irin tafiyar da muke yi na siyasa man nasu yanzu haka presently maganar da nake gaya maka akwai mutum mai aƙida mai gaskiya mutum mai aƙida mai gaskiya wanda kuma shi ba mayaudari ba ne ba makaryaci ba ne baya faɗan magana a falo ya shiga ɗaki ya canja baya faɗan magana a ɗaki ya shiga ƙofar gida ya canja baya yaudara baya munafurci baya ƙarya mu al'umma muna kiransa da ya zo tsaya takara a ya zo tsaya mana takara a yankinmu in allah sa muna raye 2023 kuma wannan mutumin dama siyasar ya gaje ta gadon ta yi amma wannan ba ne kaɗai ba al'umma da yawa da mutane da dama suna nan suna roƙonsa suna binsa suna neman sa don ya zo tsaya takara a jagorance mu don insha Allah rabbi zai kawo ci gaba sosai wacce takara kike magana ya eh, takara a takara a yoba south yoba ta kudu kenan eh. na majalisa amma ba zan iya cewa ga kowanne ba ba zan ce ko wannan ko wannan a ciki ba majalisa biyu da na tarayya da na dattijai amma ba zan ce ma ga ɗaya daga ciki ba amma dai muna nan muna kiransa muna roƙonsa duk ran da ya amsa kiran mu man nasiru za mu zo mu tattauna insha Allah rabbi akai in Allah yadda. sannan kuma muna addu'a Allah ubangiji ya ƙara taimakon mai girma gwamna mai malabu Allah ubangiji ya masa jagora ayyuka da ya ɗauko alkhairi Allah ubangiji ya bashi nasara ya cika wannan alkawarurrukan da ya ɗauko Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah kuma ya taimake mu a tattaunawa ta musamman da adamu bura fataskum adamu bura mun gode kwarai na gode wannan su